Hausawa Top TV tashar al'umma. Ina masu zagin kungiyar ASU suna cewa su ne ba sa kishin ilimin 'ya'yan talakawa to ku daina zagin su. Gashek Umar Sani fage ya fito yi rantsuwa da Allah ya ce ba laifinsu ba bane ba. Hasalima a kan talakawa ASU take faɗa. Gwamnati ce dai take wasa da ilimin 'ya'yan talakawa. Masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakken wannan rahoto da bidiyon Malam Umar Sani Fagen akan wannan batu da ya rantsuwa da Allah. Domin dai babu shakka abu ne wanda wato mutane ya shige masu duhu amma yanzu malamin ya fito da shi fili. Ga cikakken rahoton. A dangane da yajin aikin ASU da ake ciki wanda wasu suke ta cece kuce suna zagin hukumar ASU suna cewa ba gwamnati ce mai laifi ba. Shek Umar Sani Fage ya fito ya yi rantsuwa da Allah cewa wannan yajin aiki da asi take ciki ba masarhar Asi ba ce kaɗai masalahar talakawa ita ce a kan gaba inda ya rantsuwa da Allah cewa don masalahar talakawa shi yasa asu ta ƙi janye wannan yajin aiki inda Furofesa Umar Sani fage ce wallahi muddin Asi ta janye ta koma to nan gaba 'ya'yan talakawa sai sun biya wa kansu wato kudaden da za su biya na registration ɗin makaranta kimanin wajen miliyan inda yake batun cewa wallahi wannan abu in dai har asu ba ta tsaya ta jajirce ba to nan gaba a cikin kaso 100 na ɗaliban makarantar najeriya na talakawa wallahi kaso ashirin da ƙyar za su iya samu su yi karatu ga dai abin da Profesa Umar Sani Fage yake faɗa a dangane da wannan lamari. jami'o'i su ma da ba a koma ba ta wani roƙon Allah ya shiga ciki ya kawo gwamnatin ta fahimci cewa duk abin da za ta yi na gwaninta bai kai wanda za ta yi wa ilimi ba domin shiri in ba kai ba miya ne ilimi mai gyaran zamani in ba shi ba inda kasar za ta kuma kullum sai dai ta je ta ɗauko kwararru daga wata ƙasa wanda wani kuɗin kwanzarsan ɗin ba da za a ɗauka abinda za a ba bawa abinda za a aikin kwanzantan ya fi karfin haka amma yan kasan da za su to da ka jama'a kuma su sani wanda aka hana shi albashi sama da wata biyar ya haƙura inda masalahar malaman jami'a ce ba za su haƙura za su janye na wa da duniya masalar 'ya'yan talakawa ce a ciki in suka janye a cikin kashi ɗari da kyar ashirin za su sake ci gaba da karatun jami'a wallahi da kyar an daina sai dai farabiyar masu kuɗi ne kaɗai an za karatu da masalahar malaman jami'a ce wallahi da sun haƙura wanda dai aka yi sama da wata biyar ba a biyan sai ya haƙura kai ka san akwai manufa mai kyau a ciki duk abin da kuka sani a ƙasan gwamnati ta zara hannunta a ciki lantarki ta cire fetur ta cire komai ilimin firamare ya kare na sakandare ya kare na jami'a ne kadai a shi kadai talaka yake ɗaukan wani abu ko mu da muke kura a jami'a muka san bala'in da ɗalibai suke ciki da kyar za ka samu department ɗin da malaman ba su suke haɗuwa su biya waɗansu ɗaliban kuɗin makaranta ba dubu talatin zuwa arba'in in ka mai da shi miliyan biyawa zai iya biya in suka janye kowanne sai ya biya sama da miliyan biyu saboda sai a taimaka da addu'a Allah haskaka mata ta fahimci cewa talaka ya kamata a cece shi a wannan duk inda kuma za su bi kuɗinta bai kai inda za ta yi wa'annan abin za ta gyara ba Allah samu dace. To kamar yadda kuka saurara wannan shine gaskiyar al'amari kamar yadda kuka ji daga bakin shehin malamin nan na addinin musulunci wato Profesa Umar Sani wanda ya kasance shi ma malami ne a jami'ar nan ta Buk ke wato Bayero University da ke jihar Kano. inda babu shakka tun lokacin da ake maganar yajin aikin nan na asu akwai waɗanda ba sa zagin gwamnati iya asu suke zagi domin suna ganin cewa ai asu masalhar kanta ce ba ta talakawa ba karya suke yi yasa suka fake da ɗalibai suke cewa wato wannan yajin aikin da suka tafi don 'ya'yan talaka suka tafi To a dangane da wannan duk wanda ya san Malam Umar Sani Fage ya san shi malamin addinin Musulunci ne. ba zai fito ya faɗa wani abu na ƙarya ko na son zuciyarsa akan wannan lamari ba face gaskiya kamar yadda kuka ji ya ambata wannan yajin aikin da asu suka tafi idan kai duba babu wanda zai zauna wajen wata biyar ba a biya shi albashi ba wato ka ringa cewa wai masalahar kansa ce kaɗai a'a wannan abin da suka yi abu ne ma na sadaukar da wato albashinsu da dai sauransu domin duk a sassaita rayuwar da ake ciki domin abin da zai faru nan gaba wato dangane da karatun 'ya'yan talakawa ya ubangiji muna roƙonka allah ka kawo mana gwamnati wadda za ta kasance tana jin tausayin 'ya'yan talaka wadda za ta kula akan abubuwan da aka banzantar da su a yanzu domin bai kamata a ce harkar ilimi wai a yanzu an banzantar da ita ba domin wannan abu banzantar da harkar ilimi ne kimanin a ce har wata biyar 'ya'yan talakawa ɗalibai suna gida a zaune wanda yanzu haka wasu daga cikin ɗalibai waɗanda suka kasance na jami'ar sun shiga cikin wata iriyar rayuwa silar babu zuwa makaranta mun sani da dama haka ɗan adam yake da zarar yana a wani abu wani uzuri to idan babu shi to fa zuciyarsa za ta ringa saƙa masa wani uzurin daban A yanzu Allah ne kaɗai ya san irin yadda wasu daga cikin ɗaliban jami'a tarbiyyarsu ta gurɓace, a yanzu haka wasu in an koma ma ba za su iya komawa makarantar ba saboda yanzu wasu uzurarruka na rayuwa sun kuma hawa kansu sakamakon wannan yajin aiki. Wasu kuma daga ciki a yanzu haka iyayensu dama can su da ƙyar suke biya masu silar yanzu ba sa zuwa ɗin sai suke ganin cewa ai da ba sa zuwan ma zaman da suke yi a gida su tafi kasuwa ko su tafi wani aikin daban na ƙarfi ya fiye masa akan ɓata lokacin nan da gwamnati take sa su domin a yanzu wasu iyayen suna ganin cewa karatun ɗan talaka yanzu a najeriya ba zai taɓa yiwuwa ba tun daga irin abin da ke faruwa babu shakka dukkan wani ɗalibi a yanzu idan ka je ka tattauna da shi akan wannan yajin aiki da asi take yi abin da zai gaya maka sai ka rike baki wani ma gaya maka zai cewa ai gwamnati kwata-kwata ba ta damu da talakawa ba don haka kowa kawai ya watsar da karatu ya tafi ya uzurinsa ya fiye masa kowa dai da irin abin da yake faɗa don haka ya kamata gwamnati ke nemar wa al'umma masalaha domin karatu kamar yadda malam umar sani fage faɗa shine gishirin rayuwa kuma shine yake gyaran zamani kullum maganar da ake yi ba za a ba da aikin gwamnati ba sai matasa sun yi karatu sannan a basu aiki to yanzu karatun ma an hana wato matashi ya yi to ina ake so ya jefa kansa gwamnati ya kamata ki duba wannan al'amari tunga har asu ta ja tunga ta ce ba za ta koma ba to tabbas akwai makarkashiyar gwamnati ce mai matsalar da a ce ba ita ce mai matsalar ba me yasa ba za ta kira su su zo a zauna meye matsalar me za a tattauna amma gwamnati yanzu ta ƙi saurarar asu siyasa ce kawai ta zaɓen nan a gabanta Allah ya sa mu dace